الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونائم على وديا دا داوة موجهي أكم وانا درسينا الوسائل واتو من ذريا ونائشافينا ونائشافينا 217 wannan darasi na biyu ne da uku kuma muna kan wasiya ta 20 da nawa ne 20 da 22 ko maran ya yi magana a kan riya mun samu kashi hudu zamu iya cewa arriya bil amal da aiki da kuma arriya min jihati zai da arriya bil qawli to sai muka zo inda malai yake cewa wa qad qasama al ulama ul amala ko li ghairi llahi aqsam malamai sun kakkasa ayyuka ayyukan da aka yi su ba don Allah ba zuwa gida-gida daban-daban falkismul awwal yanki na farko ko bangare na farko taratan ce wani lokaci aikin ya kunul amalu riya'an muhaddan wato aikin zai kasance riya ce wacce ta faɗo masa bayyaniyar ta ba sai ta faɗo ita ce riya'an muhaddan an gane riyar da ta faɗo ana cikin aikin an shiga aikin ba da niyyar riya ba sai kuma riyar ta bijiro a cikin aikin bi haisu la yuridu sahibahu bi hadal amal ta yadda shi mai aikin baya nufin yin riya da wannan aikin an gane illa mura'atil makulokin sai kawai lokacin da ya ga halittu ko mutane an gane ko to sai riyarta sai ta bijiro ligarabin duniyawi saboda wani abu na halin wato duniya don ya same duniya sai ya yi wannan abin din ban gane malaita ka halin munafiki na fi salatu kamar halin munafiki a cikin sallah nafiki ya zo ya tsaya yana sallah watakila gub gub gub gub yake yi sai wani ya shigo da ya shigo kuma sai ya nutsu kaga kenan watakila shigo mutumin ne da bai shigo da wannan tunanin ba yanzu bari ya gyara sallar a ganta misali allah قال الله عنهم الله ai عن na allah ya magana akan munafukai yake cewa wa idza kamu ila salati idan sun tashi zuwa ga sallah qamu kusala suna yi suna tsayuwa ne da kasala yura'una nasa suna nuna wa mutane su masu yin sallah wala yazkuruna Allah illa qalila amma ba sa ambatan Allah a cikin sallar sai dan kadan karatu babu tasbihi mai kyau babu nutsuwa babu wani da sauran kasala almunafiqu yusalli aka ce munafiki yana sallah na'am yusalli yana sallah ya haduru yana ma halarto inda jama'a suke ayi sallar jam'i tare da shi na'am na sai dai shi fa yusalli yana yin sallah ne wa yahduru Jama'a yana zuwa inda ake jam'i tare da shi li duniyawi saboda wata manufarsa ta duniya an gane haƙirun wulaƙantacce da niƙun ƙazani fi nafsihi a cikin ransa ma'ana a zuciyarsa ba ce ta dame shi ba kuma a zuciyarsa ba ta tsarkaka da imani ba tana da datti irin na kafirci da munafurci an gane idan kana amaman nan, idan ya kasance a gaban mutane ke sallar na shiɗa za a gan shi da yin nishadi da jin daɗi da nuna kamantuwa da hai'a waje ta hada kuma ka gan shi da ƙoƙari amma ba wannan ce fasta ba ina jin da an fahimta ko lakin sai dai shi fi gairi zali ba wannan yake nufi ba yana son kawai ya burge mutane kana kaslan khamilan ya kasance mai kasala kuma mutumin da bai jin daɗin sallar ma a ransa saboda munafurcinsa ka annahu kullifa in ka gan shi a zuciyarsa sai ka ce an kallafa masa wani abu ne an san kallafawa aiko? mai kallafawa tilastawa kamar kai ka ce kullifa an kallafa masa ne bi hamli shay'in saqil kamar an kallafa masa ne ya dauki wani abu mai nauyi alaka tifaihi a bisa kafadunsa an gane wato haka yake jin sallah ne wani mai mai baitoci yake cewa ta'ti lissalati fi faturin ka zo masalla fi faturin wato kamar a cikin fatarar baka da komai na mai baka da wani shauki a cikin sallar haka ka zo mata wa ka annaka qad du'ita ila Bala'i, kai ka ce ma kamar an kiraye ka ne zuwa ga wata musifa an gane ya zo bai da wata cikakkiyar kauna bai da wani shauki na ya ji daɗin sallar haka ya taho shine ka zo masalla wato a cikin ɗebe kaunar duk abin da ake nema na sallah ba daɗin ta kake ji ba ka annaka kad du'ita ila bala. kai ka ce ma hakika kamar an kiraye ka ne zuwa ga babban wani bala'i wa in addaitaha idan ka ba da sallar kuma ja'ad bi naqsin zaka zo da ita da tauyewa ba za ka cika ruku'in ta ba ba za ka cika sujjada ta ba duka dai an gane lima kana minka min shirkin riya saboda abin da ke tattare da zuciyarka na shirkin riya ba za ka iya ba da sallar akan yadda ya kamata wa in ta khillo anil ishiraki fiha ko da ta wofantu daga barin shirka a bayyane an gane ta dabbar lil'umuri bil irtiqa'i to zai zamanto abin lura da al'amuran da kake nunawa bil irtiqa'i wato shine kamar kana nuna mutane su nuna abin da kake kai kamar wani mutum ne na kirki waya laitar ta an gane ko ya fi mubahin ya kai tun ka dama kai lura cikin abin da ya sauƙaƙa ko ya halatta walakin fil wa washaqa sai dai kana cikin wahala da tabewa saboda abinda abinda kake ji a cikin zuciyarka da abinda kake ɗauka kake ganin sallar wani nauyi ne kuma da tabewa wa in kuntal musalli yawman baina khalqihi idan ka kasance kai mai sallah ne wata rana tsakanin halittar Allah atalta ruku'aha bil inhina'i kana tsawaita yin ruku'inta da sunkuyonka wato dan ka nuna wa mutane kai mai cika sallah ne wa taj'al khawfa ta'khirun li shighal wa ka'anna ash-shughl awla bil liqa'i kana sanya jin tsoron wato jinkiri domin shagaltuwa kai ka ce shagaltuwarka shi ne ya fi cancantar cika shi sama da gamuwarka da Allah wa in kuntal majalisu yawman an gane unsa wato idan ka kasance a cikin majalisi na mutane an gane ko unsa wato kana kamar nuna nishadi atal wakta min ghairi iktifa'in zaka yanke lokaci ba tare da cikawa ba sai yace ko aya abd la yusawi Allahu ma'aka unsa tunajihi bi hubbin aw ya kai bawa ba wani abin da zaka daidaita shi da ubangiji tare da kai ka yi ma Allah jinjina ka gana da shi da so da kyakkyawar zuciya wa kadi hazzar Allah ko? ya hakika Allah ya yi gargadi ya gargadi suwa ibadahul mu'mini na bayansa mu'minai an kuna min hadha simple haqib ko mm. wato kada su kasance daga cikin wannan tsari an gane ko? kada su kasance wa an ya kuna ko Allah ya kuna ne min hazar sinful haqiq Allah ya gargadi bayan samominai kada su kasance daga cikin irin wannan nau'in mutane wulakantattu an gane masu bayyanar da riyarsu a fili wa subhana Allah ya ce wala takunu na kharaju min diyarihim kada ku kasance kamar waɗanda suka fita daga gidajensu wato bataran don barna wa ri'a'an nasi don su nuna wa mutane su masu yi ne wa ya sudduna an sabilla kuma suka tare daga hanyar Allah ay annahum la yuriduna bi khurujihim lil jihad cewa irin waɗannan mutanen ba su nufin fitar su da fitowar da suka yi sun fito ne don yin jihadi a'a ba don jihadi suka fito ba sun fito ne illa mira'atun na domin su nuna wa mutane an gane wal khalqi da halitta kawai su nuna wa mutane cewa su mutane ne na gari wa nau'u irin wannan nau'i din minar riya yana daga cikin riya fil amali a cikin ayyuka wanda ake kiranta ar-riya'ul mahab la yakadu yasduru min mu'min irin wannan riyan ba ta kusa ta fito daga wajen mumini wanda ya imani da Allah wanda muminin da ya san ya arifu maulaku abadan wanda ya san ubangijinsa har abada ma'ana kenan mumini ba za ta same shi da irin wannan wato sifar ba fala yajtami'u fi qalbi al-abd imanun billahi wa riya hmm. ba sa haduwa a cikin zuciyar bawa ga imani ga riya wato ba za su haɗu ba in imani imani in riya kuma riya fa'aduhuma ɗaya daga cikinsu ya tsurudul akar yana koran ɗaya ba sa zama a guri ɗaya ba za su haɗu su zauna gu ba ima an ya turudal imanin riya ko dai imani ya kori riya min alƙalbi daga zuciya au ya turudun riya riya'ul iman ko kuma ita riyan ta kori imani ya anna sahibahu domin ma'abocin wannan halin ai almara'i mai yin riya la yuridul iman baya nufin imani an gane la yuridullahu wa rasuluhu kuma baya nufin Allah da kuma mandansa. innama yuridu shuhura kawai abin da yake so daukaka wasum'a da kuma ajishi wal madh da yabo an gane ko wasana'u da kirari fakat abin da yake bukata kenan za mu je ko za bari ku yi magana mana a tsaya anan? to alkismu sani za mu dora kenan hmm. na'am اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا